Balbalin harabar gidan 'yan jarida Maison de la Presse a Yame yau da sahe ya cika makil da ɗalibai ma'aikatan sadarwa da shugabannin cibiyoyin jaridu. Kowace cibiyar jarida nan da can sun kafa rumfuna domin baiwa masu kallo damar sanin yadda suke gudanar da ayyukan nasu. A cikin jawabinsa jagoran harabar gidan 'yan jarida Ibrahim Haruna ya tuntuɓo maganar sakamakon kungiya mai zaman kanta ONG Reporters Sans Frontières da ta yi bisa kasahin sakamakon ko shida na ƙarshe kan 'yancin 'yan jaridu a ƙasar Nijar. Shekara ɗaya kenan da ƙasar Nijar ta fuskanci koma baya a sakamakon da aka fitar na ƙasashe da suka ci gaba ta fuskar aikin jarida sakamako na 2013 inda ta zo ta 43 ta dawo baya da ƙasashe 14 masana na ƙungiyar ƙasa da ƙasa Medecins Sans Frontier masu lura da haƙƙin 'yan jarida suka ce ana take haƙoƙin 'yan jarida da aka ba su a shekara ta hudu hukumomi su ta kiraye-kirayen 'yan jarida a kan sun gudanar da ayyukansu. Rattaba hannu na ranar 30 ga watan Nuwamba shekara 2011 da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi ga sanarwar mai lakanin Declaration de la Montagne de la Table ƙasar Niger ta kasance ƙasar farko a ƙasashen Afirka na yamma da ta shafe dokar hana faɗin albarkacin baki da ya dangantu da laifuffuka bisa aikin jarida babi wanda aka yi ministan sadarwa sani hadiza kubra abdullahi ta sa kaimi a kai ta nuna cewa duk da haka yanci ga aikin 'yan jarida na da nashi iyaka. La depenalisation ne signifie Duk da doka ta hana ɗaure 'yan jarida da kuma ba su 'yancin faɗa albarkacin baki ba zai sa su yi abin da suka ga dama ba su ma su yi aiki da doka kamar kowa a cikin tsarin aiki bai kamata ana wuce gona da iri ba ya kamata a saka tunani wajen yin aiki da mutunci a cikin ayyukansu. Peu soucieuse des règles d'éthique et de la déontologie de la profession. bayan ya tunasar da maganganun babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ranar uku ga watan mayu da ya shuɗe inda yake cewa yanci gaba da labaru ya dangantu da samun yanci na jarida wakilin pnud a ƙasar niger fode injai ya zayyana irin labaru a cewar shi da 'yan ƙasa ke bukata A nawa ra'ayi sai an ƙara himmantuwa domin lamarin ba a yamai kaɗai ya tsaya ba, ba sha'anin siyasa kaɗai ne ba. 'Yan ƙasa na da buƙatar samun ingantattun labarai nagartattu masu fa'ida na gaskiya da za su iya samu a lokaci bisa manufofin ci gaba mai ɗorewa bisa alƙawuran da magabata suka ɗauka ta fuskar ƙasa da ma na gida bisa al'amuran buƙatun na zamantakewar da tattalin arziki a dukkan faɗin ƙasa don samar su da muhimman abubuwa na ƙasa. Hidimar wannan aji na uku na sallah ce ranar 'yanci ga 'yan jarida. Za a ci gaba da shagulgulan a daren yau a nan balbalin gidan 'yan jaridar da aka ma lakanin daren jarida. Gunguma Mandantani, Studio Kalangu.